ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kwanakin baya na yi wata magana game da ra'ayina akan abin da ya shafi zanga-zanga ta lumana kamar yadda na faɗa cewa zanga-zangar lumana halastaccen abu ne a cikin kundin tsarin mulkin najeriya wannan gaskiya ne amma zanga-zanga tana da shika-shikai akwai tsari da dokoki da ake yi ake yin zanga-zanga wasu lokuta akan yi zanga-zanga ƙarƙashin ƙungiyar ƙwadago su ne ƙungiyoyi masu kare rajin haƙƙin ma'aikata wani lokaci kuma akan yi zanga-zanga a ƙarƙashin ƙungiyoyi na community wato ƙungiyoyin da ake kakkafawa na arewa ko kuma na najeriya waɗanda suke da suke da haƙƙin su haɗa kai su fito su bayyana ra'ayinsu akan wani al'amari don gwamnati ta sani na yi nazari ƙarƙashin wannan shirye-shirye da ake yi na wannan zanga-zanga sai nake ganin cewa mu arewa muna nema mu zama 'yan abu yarima a shakida. saboda a wannan yankin namu na arewa ba mu ga wasu jagorori ko wasu shugabanni da za su jagoranci wannan ita zanga-zanga da ake tunanin za a yi ta ta lumana ba shakka babu a bisa wannan nazari da na yi sai nake hangen cewa wannan zanga-zanga a madadin mu yi ta gara mu yi addu'a mu koma izuwa ga Allah mu kai ƙarar na izuwa ga Allah a cikin sallolinmu wasu daga cikin malaman mu su ja mu mu yi kunuti mu yi addu'a Allah ya sauwaka mana wannan masifa da da take damun mu kafin zuwa wani lokaci mu farka ko da za mu yi zanga-zanga to mu yi ta a cikin tsari karkashin jagorancin wasu muhimman mutane da muka yarda da su za su iya zame mana jagora saboda zanga-zanga dai sai da jagora ake yin ta muka fito karkashin jagorancin matasa matasan ma waɗanda mu san su ba ya za a yi zanga-zangan nan ni gaskiya a bisa hasashe na a matsayi na ɗan ƙasa kuma mai kishin arewacin Najeriya da Najeriya da duka Afirka bana fatan mu faɗa a ah, kwatankwacin ƙasashen da suka tsinci halin kansu a cikin basasa basasa ba ta da daɗi in aka yi basasa a ko a ina za a ji jiki amma babu inda in aka yi basasa za a fi jin jiki fiye da arewacin Najeriya an yi mana nisa a kowane janibi na sha'anin rayuwa abinda ya rage mana mu a nan arewa dan harkoki ne na kasuwanci da muke yi in aka fito aka daka wawa akan harkokin 'yan kasuwa aka kone abubuwa muhimmai na gwamnati aka shiga rigima to mun shiga bala'in da mu san ranar fitarsa ba ba ma fata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sauke mana Allah ya kiyaye mana wannan hasashe ne nayi kuma ra'ayi ne nawa nake ganin cewa tunda zanga-zangar ta zama bata da alƙibla to shakka babu ya kamata mu mayyaze ta da addu'a mu yi wa ƙasa addu'a ina mana fatan alkhairi Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu jagorori na gari Allah ka zauna da Najeriya lafiya da Afirka baki daya assalamu alaikum warahmatullahi